sallallahu alaihi wasallam sannan tawaru a lokacin da aka isa mutum ya isa kuma ya nuna shi ba kowa bane wannan yana sa a so mutum to annabi alaihi salatu wassalam yana da tawaru'un da dan adam bai taba ganin mai tawaru irin sa ba gashi ne komai Allah ya masa kuma saboda isan matsayinsa ubangiji ya kiransa zuwa sama aka tafi tukun aka je da shi a masajida a ƙasa ya je ya tadda banda mala'iku da annabawa da mursalai ga baki ɗaya suka tare shi Allah ya ce shiga kai masa sallah kai ne su kaga ya san matsayinsa sannan ya wuce ita fi kowace sama ya je a kwankwasa in an kwankwasa a cewa ni ne a ce ai Muhammadu ne salama a ce an aika masa ce ya ce a bude ya keta samaniyan nan ga baki ɗayanta ya ce ta sai da ya je har muntaha ya ga abin da ya gani Allah da kansa yake cewa laqadar amin ayati rabbihil kubra amma wannan bata sa shi yaje zo ko bai girman kai ba sai ƙara tawaru yake kuma ya san idan alkiyama ta tashi shine kadai ya isa ya je ya kwankwasa kofar aljanna ridwani ya ce waye ne kwankwasawa ya ce muhammad bin abdullahi sallallahu ridwani in yace ya ce duka umartu kai kadai aka umarce mun buɗewa amma banda kai ba cin buɗewa kowa ba ya san duk wannan tare da shi amma sallama baya duba wannan baya daukan shi wani ne duk wanda ya zai mu'amala da shi zai ga mu'amala ta tawaru akwai ran da tafiya ya shiga kasuwa zai yi wani abu sai da baiwa tana kuka ya ce mata ke me ya same ki sai da ce kuɗin da aka aike ne suka zube sai ya ɗauke nasa kuɗin sai ya bata ya shiga harkokin shi ne dawo sai tadda ita ta gama sayayyar amma ba ta tafi ba sai ta baki tafi ba sai da ce na san na ɗau lokaci kafin ka zo ka bani kuɗin nan kuma na yi laifi idan na koma iyayen gidana ba makawa sai sun ci mutunci na sun doki ni sun wahalar da ni shi yasa na tsaya in ka zo in roƙe ka ka ja ni ka kai ni gida ka roƙa min alfarma a kyale ni sai ce bismillah to wanda yake shugaban duniya ga baki daya ya san haka kuma ya je sama ya ga inda Allah ya nuna masa ga baki ɗayan almalakul a'ala kowa kokari yake ya samu kamun kafa a gurin sa jibril kansa an je inda yace mu je jibril yace ma min na illa lahu maqamin ma'lum ko ne yana da guri ina kibtana haske na bace ni gaba da yanne ne na arasa ya san wannan amma baiwa tace zo da kani gida ce bismillah ya tafi koyar ka ta har gida yaje ce assalamu alaikum gidan suka je wannan sallama suka gane murya annabi alaihi salamu sai suka ki ansawa a fili sai suka ce wa alaikum assalamu a boye saboda albarka ta riga ta ratsa gidan har ila mulki ya mutu sai sake cewa assalamu alaikum sai suka sake ansawa a ɓoye suna yin haka ne don su samu albarkar yawan sallamarsa ya sake yin ta uku to sun san anan zai koma sai suka ansa sai suka fito ya rasu rasulullahi sai ce a wannan na zo ma alfarma a kyale ta ka ai mata komai kuskure ne isa mu suka ce sama an wada'atan an ji an ni ba abin da za a yi mata to tawaru ni na annabi alaihi salam kuma lokacin da abi dan hatamu da'i ya zo gurin sa daga masallaci ya rike shi za su tafi gida sai ya ga idan yarinya karama ta zo ta kama hannun annuwar sun sai ya tsaya sai ta bakin hanya sai ya bi ta sai sun yi magana sun gama sai ce ba ki da wata bukatar ya isa in ta ce sai gaba da wani ya zo tsohuwa sai ta rike shi sai ali dan hatama da sai ce wannan ba basarake bane annabi ne dan wannan rashin girman kan in ba sarakin duniya ne ba zai so haka ba haka lokacin da za shi badar to a yakin badar din da aka tashi tafiya shi ma kama kama suka dinga yin abin hawa ba a ware masa abin hawa shi kadai ba in ya hau aka zo wani gurin sauka zai wani ya hau shi kuma ya tafi a kasa in an je wani gurin wani ya hau sai wajen mutum biyar sun hau sannan zai sake hawa sallallahu alaihi wasallam